A wannan bidiyon za ku ga yadda gwamnatin jihar Zamfara ta yi watsi da 'ya'yan talaka da tura ƙasar waje karatu. Su kusan ɗari yanzu makarantar ta yi kusan shekara ɗaya da korarsu a ina suke kwana. Ta ya ake suke cin abinci? Sannan a wani hali lafiyarsu take ciki. Ni zan muku bayani dalla-dalla a wani abu mai kama da almara ko wasan kwaikwayo ko fim na tashin hankali ɗalibai kusan 100 wanda gwamnatin zamfara ta tura kasar waje domin karatu ta daina biyan kuɗin makarantarsu makaranta ta bi bashi ta bi bashi ta gaji ta sallama ɗalibai waɗanda suke da hali su wajen biyar ko shida Allah ya sa suka tura 'ya'yansu kuɗi suka dawo gida waɗanda ku babu 'yan talakawa dole suka makale a can ba karatun a can babu kuɗin dawowa saboda haka dole su nemi wajen kwana dole su ci abinci kuma dole su sai da za su yi su tsare rayuwarsu a nan shi ne wurin da ɗaliban jihar zamfara suke kwana masallaci gashi masallaci ne ga bari na ga ƙur'ani can ga su su wasu suna waje ba su shigo ba sai an ɗan ƙara jama'a ga su ga su ga su sannan kuma an ko da yaushe limamin masallaci yana gani mana cewa mu haɗa kaya mu mahita saboda makaranta ta ta so shi gaba cikin ma yana jin kunyan muni yana jin shakkun yana ganin cewa mu muna da rikon ibada shi ya sa a <coughs> hakan ma ana ɗaga mana kafa sosai ga yadda muke aje kayan mu nan nan shine inda ɗaliban jihar zamfara wanda suke karatu ƙasar cyprus suke aje kayan su wannan shine toiletin ɗin masallaci direct ana hake da ruwa daga toilet masallaci cikin kayan suke shigewa wasu suna karkashi an ruhe su da tabarmi nan shine kuma haka muke walakance mun yi wata uku haka muna muna zama masallaci gashi ga inda muka samu ɗanyen shanya nan nan shi ma wajen ɗin mata ne wanda kuma yanzu haka eh, su securities ɗin makaranta suna ɗaukar hotunan waɗanga kayan kullum kusan koyaushe sai an kira mu a yi zama da mu an nuna mana kayan mu an muna wani akan cewa mu daina kwana masallaci ba mu san ma yadda za mu yi ba a nan su ma toilet mata ne gashi shi haka muke rayuwa muke rayuwa kullum cikin fargaba muke ba san ina za mu saka mu ba babu wani dauki daga gwamnatin jihar zamfara kuma sun zo sun isko mu nan kwance cikin wanga wuraren haka muke sun isko mu sun gama walakanci haka ko babu wani mataki da sun ka dauka an dai na alƙawarin cewa an koma sati biyu za a kai ƙarshe amma gashi shi yanzu yi wata biyu cikin na uku za a shiga babu wani dauki daga gwamnatin jihar zamfara ga muke nan idan kuwa har ruwan sama ya yi tsanani to baki ɗaya masallacin jikewa yake dama ba sai na muku bayanin yadda waɗannan 'yan siyasa na zamani a najeriya suke ba daga farko in za su yi abu saboda su samu karɓuwa na siyasa to za su tallata za su yi kyauta za su yi wannan za su nuna muku wancan kamar wani abu ya canza duk da cewa mun san cewa ai dukkan wajja ce to da abu yayi abu wannan gwamnatin ta tura wasu daga cikin 'yan jirgi daɗi da ƙasar waje daɗi na ta suka je suka tattauna da makaranta sai suka dawo kuma sai suka shiru sai su ce makaranta turo musu takarda makaranta kuma ta ce ai ta riga ta tura musu da abin da suke bukata su kuma daga nan sai su ce a'a ba turo musu ba makaranta suke jira an dai ba wannan 'ya'yan talakawan a cikin tashin hankali a cikin zulumi a cikin bala'i kuma ba san halin da ake ciki ba amma da yake 'ya'yan talakawan najeriya duk inda za a shiga duk halin da ake ciki za su aji duk wani abu da yake kansu ko yake bayansu su sa karfi su nemi abin da za su iya rayuwa da shi su tashi su fita su nemi abin da za su ci abinci da shi su tashi su fita su samu kansu rafin asiri su kwata wa kansu haƙƙinsu su fidda kansu daga kunya sannan su yi haƙuri su ci gaba da rayuwa a duk irin halin da suke ciki an musu alkawari an kai su can wata ƙasa an ƙyale su an yi banza da su sun jure sun manci cewa karatu suka zo sun shiga aikin ƙarfi sun zama leburorin kasar domin kawai a ci abinci a kwana a masallaci da aka ba su agaji sannan gobe abuda a ci gaba da nema yan siyasar da suka shangartar da su su har yanzu suna can a cikin ac suna kwana suna cin shinkafa da miya sannan su je su yi turanci su yi siyasa talaka ba komai komai ba aikin karfi yana tare da haɗari. Assalamu alaikum rahmatullah. Ni ma ɗalibi ne cikin ɗaliban da gwamnatin jihar Zamfara ta kawo Cyprus domin yin karatu under scholarship. So bayan duk abubuwan da sun faru na barin moda kai da sauransu Allah ya jarabce ni da jarabawa ta samun accident. So duba da irin halin da muke ciki da matsalolin da muke fuskanta ya kasance ban iya samun je asibiti saboda halin da muke ciki saboda idan na je asibiti za a daga nan ba ma zan gama jinya ba gidan yari za a kai can zan yi jinya to shi yasa ban ma iya zuwa asibiti yanzu haka wan gama dressing din wani daga cikin mu an ka samu ya taimaka ya dan sassaka magunguna da abubuwa da ya ya tsaya na buga wa kwamishinan ilimi na jihar zamfara bai dauka ba sannan na buga wa kwamishinan harkar kuɗaɗe salamu alaikum wa salam barka da asuba suna na bello galadanci daga beijing dalla ina magana da kwamishina ne na harkokin kuɗi na jihar zamfara a ba shi ba ne a dala koya za a yi mashi magana to lalle ba kusa wa za a gaya mashi dan bello dan bello eh to dan bello mai social media shi daga beijing daga beijing to to bari a gaya mashi to ina jira tun wannan lokacin ban ƙara jin komai daga wajensu ba amma idan kuna sauraro ko kuna kallon wannan bidiyo din kwamishina ga ɗaliban ku nan da Allah ka saurare su wayanda gwamnati jihar Zamfara ta ɗauko nauyin karatunsu wani karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matawallin maradun a shekarar 2020 tun daga lokacin da allah ya kawo mu wannan gari muna fama da matsaloli na rayuwa na yau da kullum wanda tun daga yanayin yadda aka kawo mu kawo mu karatun akwai matsaloli da dama wayanda an yi su ne kan kuskure amma mun dai ci gaba da karatu daga baya matsaloli suna ta karuwa har ya kai shekarar 2022 an hana mu cin abinci an kore mu daga accommodation muka yi kimanin wata bakwai waje ba mu karatu babu abinci bayan nan kuma mun yi kokarin sanar da gwamnati tun a lokacin gwamnati bata kawo mun dauki ba tana cewa tana kokari amma abun har ya zama mun yi wata bakwai daga baya aka samu aka koma aka ci gaba da karatu amma babu abinci yau kimanin shekara kusan biyu kenan bamu da abincin da muke ci muna ci da kanmu ne to kuma bayan nan niya bashi nan da ya yi yawa makaranta ta dakatar da mu da karatu ba mu iya yin karatu ko mun je aji mun zauna ba mu iya rubuta jarabawa saboda wannan bashin mun yi kokari bayan zuwan samun administration na dr dauda lawal dare akwai bayan zuwan his excellency dr dauda lawal dare akwai ssg da lokacin suka yi zoom meeting da shugabannin makarantar mu aka sanar da su dukkanin bashin da ake biyan mu bayan an sanar da su dukkanin bashin da ake biyan mu sun ce za su rage bashin nan ne a watan disamba a lokacin november an turo mana kudin upkeep allowances wayanda wayannan kudin upkeep allowances din makaranta a lokacin kuma ta ce sai mun hita mu ɗaliban nan mu muka yi sacrifice in kuɗin of allowances ɗin mu muka yadda aka ba makaranta saboda mu karatu da sunan watan disamba za a ba mu of allowances ɗin kuma za a biya makaranta kuɗaɗenta disamba ya yi a 2023 ba a turo kuɗi ba january ya yi ba a turo kuɗi ba february abun ya ƙara tsanantuwa ga gidaje da aka kama watanni na wata uku watannin sun ƙare a lokacin wayanda aka kama na wata uku watannin sun ƙare bayan sun ƙaƙare aka zo aka yi kokari aka sanar da commissioner commissioner of education ya ce mana ana kokari a lokacin commissioner of education ya yi kokari ya rantar da 9.9 million ya samu muna bashi aka biya saboda kadde mu tuzarta a waje a lokacin ya hada ne da honorable uh, akwai sa economic and finance na zamfara wanda shine shine ya sanar da mu cewa 28 february insha Allah za a ba mu kuɗaɗe aka zo muna tsammanin za a ba mu kuɗaɗe a 28 february ba a bamu ba makaranta kuma tana ƙara mana tsanani ga kuma rashin abinci kuma muka ƙara sanar da su kullum aka ce muna za a yi muna yau da gobe za a yi muna har aka zo mai girma gwamna je umara aka ce mu jira ya dawo jira jira jira jira jira jira ya je umara kun san nawa gwamnonin nan suke kashewa a kudin umara kuwa ɗaliban suna can shekara kusan nawa ba sa rubuta jarabawa amma ka kwashi kudin jiha ka tafi umara kuma sai an jira ka ka dawo gwamna kai gani kake za a fi ganin ka a matsayin mutumin kirki idan ka je umara a maimakon nauyin da yake kanka nauyin mutane har aka zo mai girma gwamna je umara aka ce mu jira ya dawo muka yi azumi babu abinci ga kuma matsalar da muke fama da ita na rashin iya zama mu yi wasu project namu lura da akwai wasu daga cikinmu da kusan samar ɗalibi 38 semester karshe suke amma an hana a basu proje saboda wannan ga kuma sauran ɗalibai da su ma bai wuce wasu semester biyu wasu semester uku su gama ba amma kuma ba a kawo muna ɗauki ba lura da wannan ne kuma ga matsalar gidaje tana ta karuwa yanzu dai a haka jawabin da nake yi an kori mu daga gidajen mu kusan gidajen da ba a kora ba bai wuce gida guda biyu ba ko su cikin satin nan za a cikin kwanan nan ne za a kore su bai wuce kila gobe ba za a iya kore su to abin da muke kira da mai girma gwamnan jihar zamfara ba shi kadai ba da sauran dattawa na arewacin najeriya da uwaye sarakuna da kowa da kowa da al'umma don allah su yi magana da gwamnati jihar zamfara da ma gwamnati tarayya don yanzu ba kawai muna neman ɗauki da gwamnati jihar zamfara ba muna neman ɗauki hadda gwamnati tarayya bayan nan kuma ba muna neman ɗauki kawai da ministry of education ta zamfara ba muna kuma neman ɗauki da federal ministry of education ta nigeria da su dubi halin da muke ciki su kawo muna ɗauki a biya muna kuɗaɗen makarantar nan portal ɗinmu na resident permit a gyara muna shi saboda bashi an lalata muna portal mu ci gaba da karatu idan wannan ya cutura gwamnati ta ji ba za ta iya ci gaba da biya mana kuɗi ba lura da mun sani cewa har an kai cewa za a ba mu kuɗi daga baya aka kawo su maganganu na cewa mu ba asalin 'yan zamfara ba ne kuma abun ya mu mamaki mun ɗauki passport din mu duka mun bayar indigen din mu original tana ga scholarship board an tabbatar an gama wannan amma har yanzu ba a bamu ba kuɗin karatun mu ba ba a biya mana kuɗin abinci ba resident family ko yaushe yanzu rayuwar mu na cikin hadari to idan har gwamnati ta ga ba za ta iya kawo mana wannan ɗaukin ba na cewa mu ci gaba da karatu ta zo ta zauna da makaranta muna da original takardunmu na waek da neko da transcript dinmu a zo a ba su bashin su mu shi transcript dinmu da original takardunmu domin a sauwaƙe mu na mu koma gida najeriya mu ɗauki ƙaddara wannan shine babban abun da nake kira da gwamnati ni ne isa muhammad ina magana ne da yawun dukkanin ɗalibai muna roƙon allah ya sa mai girma gwamna ya tausaya mana ya dubi halin da muke cikin matasa ne akwai mata da dama ga sunan cikin mu suna fama da matsaloli ne yau da kullun kowa ya san kuma yanayin yadda mata suke muna roƙon Allah ya kawo mana saboda haka wai yaushe talakan najeriya zai daina yadda da waɗannan 'yan siyasa da kuma salon siyasa da ake yanzu don in ba komai ne ya canza ba to babu wanda zai kawo yaran da ake bukata in ba komai ne aka sake shi ba in ba tsarin gwamnatin aka canza ba da tsarin siyasa da tsarin zaben da tsarin delegate din to 'ya'yan talakawa da talakawa za su ci gaba da mutuwa yau da gobe da jibi kuma babu wanda zai komai aka saboda mai saboda masu kuɗin da 'yan siyasa su ne suke samun abin da ransu yake so kai kuma wanda baka da komai shi rayuwa ka dama ko ta kyankyaso ta kai daraja ba ina so ku rubuta mace kuma sai assalamu alaikum ajira ajira dan bello